Allah da ya kawo matarsa asibitin bin sakaci na malaman asibiti yasa ta mutu wajen haihuwa kana nufin injin ba zai tashi ba haka za a bar min kaina kamar can burburi billahi allazi la ilaha illa huwa mutuncinka makin namu da shi kike so ki bude studio din schedule nan ok na jin ka da yanzu wani mitin ne next a schedule Okay. kasan san dai wannan mitin din nake so a kammala da shi tukunna yes na gode mera na ga kina so shi sosai sai ka ce wata mai kwarkwata kinga je ki dauko min yogurt dinnan a cikin freezer wanda na sa ya wale siyo min jiya mama ya aka da sassafen nan fa kika karya fa mama da Allah rufe min baki ke ki kiyaye ni bana son shiga sharaba shanu ki je ki dauko min abin da na saki sai ka ce wata mai tsutsar ciki rayya kamar magana na cikin yi mama na ce anya ba tsutsa ciki ne da ke ba ke na haɗe shi yasa nake jin yunwa yogot abinci ne ke da bakin kin ci abinci na ci ɗazu yanzu kuma yogot na ce ki je ki ɗauko min je ki ɗauko min abin da na saki um, mama kai bayya menene kuma salma ce dama tun ɗazu ta kulla kanta a cikin ɗaki ta ki fitowa ko buɗe kofar ma ba ta yi kuma ga abincinta nan ma a kicin da na sa mata amma ta ki ko taɓawa ma ta ki salman Chief of Staff, ya haka kuma? yanzu na ga wai gwamnati za ta ba da kwangila ana talla a jarida dakata malam usman ya gwamnatin da muka kafa ta da kanmu a ce muna nan da ran ba mu mutu ba wai kwangila in za a bari sai an zo ana sawa a jarida haba takanas haka fa na je na ga gwamna ya sa baki a kan kayana da aka kama ke ya shiru sai da ne asara to a gaskiya haka dai zai fi kuma sauran jawabi idan na shigo ma ƙarasa yes me kike yi ne ki fito kin karya ba na ga abincin ki a kicin bana jin yunwa ne me kika ce kawai mama ni fa bana jin yunwa ne to me dalilin rufe kofar ɗakin mama ni fa magana ne bana so kuma bana jin yunwa salma ina miki faɗa ne ba don bana son ki ba sai don ƙaunar da nake miki kuma ki sani raba ki da sahabin da na yi na san dai ba kya so amma wannan shine abin da ya dace in miki kuma shine gatanki amma mama kin ga salma yaron nan fa ba ƙaunar mu yake ba ki duba ki ga abin da ya ringa yi muna kan mulki har sai da ya san yadda ya ya da mahaifinki ni fa mama ba ku mai tsakanina da shi is just a friend kin ga salma a al'adance babu wani abokantaka da ke tsakanin mace da namiji amma mama kin ga ya isa zaɓi biyu zan baki ko dai ki rabu da sahabi ko kuma ɗauki mummunan mataki a kanki number? Hello? Hello? Mala eh, fa'iza ce. zuwa hanyar gidanku tunda baka da mutunci zan je in kora mafiyarka bayanan abin da ke faruwa. excellency barka da aiki yawa barka ya bismillah alhamdulillah bismillah md um, alilu ya sa abin da yasa kai tsaye na kira ka kan batun wutar lantarki ne haka ne ranka ne ah, talakawa ba sa samun isasshe wutar lantarki a garin nan don haka na ce bari ka zo in ji daga bakin ka me yake faruwa wato ranka ɗaya ba haka abin yake ba matsalan ba ma samun isasshen wutar lantarki daga can main power generation wanda za ta ishe mu mararraba ta ta isa ga kowa da kowa a faɗin wannan jiha kuma gashi allah ya albarkaci jihar naka da manyan masana'antu hmm. wannan kawai shine dalilin kai hmm. to eh, muna sane da ko megawatt nawa muke samu eh, amma ba na so shiga aikin da ba na ba gaskiya ne ko ashe ne katsalandan amma za mu gayyato kwararru a harkar wutar lantarki don su bincika su ga nawa ake baku nawa kuke bayarwa dan ba zai yi jama'a gari suna ta korafe-korafe an hana su ta ba alhari abu yana hannunku Allah shi taimake ka ya excellency yadda abin yake kusan kudaden da muke samu daga manyan masana'antu kamfanonin da ake da shi a wannan jiha muke samu kudin gudanarwa mu al'umman wannan jiha musamman yan uwa na talakawa ba biyan kudin wutar lantarkin suke ba hasalan ma in ma'aikatan mu sun shiga cikin gari ci musu mutunci suke da haka ma ba sa san shiga cikin gari wannan ita ce gaskiyar magana ya excellency ah, md burin mu cika talaka alkawarinsu don haka amma haka ne za mu kafa kwamiti wanda zai bibi wannan al'amari ba ma sai an kai ga haka birin kai za mu yi iya kokarinmu mu ga cewa an inganta wannan al'amarin da yadda allah amma idan haka ne so ga ya zama wajibi mu kafa dokar ta baki ah, md ba kokari za ku yi ba dole ne ku samar da wutar lantarki idan kuma haka ne za mu kafa dokar ta ɓaci dokar ta ɓaci akan wuta ita za mu kafa insha Allah tunda dai ka san jihar nan tana daga cikin jihohin da suke samar da manyan kudade wanda har kasa take samu zan ga manajoji na za mu san duk abin da ya kamata a yi mu ga an wuce wurin da ya dan Allah ga shi ruwa ne ko lemo wanne kake bukata a tashi lafiya excellency kake min haka ne me haka kai ba ga da abin da kake ba ba fuka ka ɗauka kuɗi na yanzu ma sai da na canza sun na kira ka muka ɗauka faiza ka mata ki dinga min uzuri wallahi mota ta ta samu matsala kwata kwata ta caza min kai na rasa ya zan yi tun ɗazu kina gani ni kuma ka kai ne yake caza min kai kuma kana so ka ce yanzu motar ka tafi ni kenan to shikenan bari in shiga gida in gaya wa mahaifiyarka abin da ke faruwa tsakanina ni da kai ba faiza ba faiza me ya zaki min haka yanzu dan Allah dan annabi ce mun taimako guda daya dan girman Allah ki koma gida wallahi zan zo na same ki har gida zan zo dan Allah tsaya mun ka jika kamar wani na Allah na san halin ka sarai ba zuwa za kai ba wallahi zan zo ai na rantse insha Allah zan zo please kai alƙawari yeah na yi alƙawari zan zo amma dan Allah ki ji zan zo in same ki a gida Ali ka ga dai na ga gidanku to wallahi idan baka zo ba zan dawo in gaya wa jirka me ke faruwa na yadda na yadda sai wato a gaskiya muna fuskantar babban kalubale a gabanmu yanzu a san yadda za a samar da wutan da za a raba ta shiga anguwan talakawan nan ina jin kamar ja sa ina ganin zai yi matukar wahala a iya samun wutan da za a raba wa jama'an garin nan baki ɗaya kuma har ya ishe su gaskiya zai wahala sa kai manaja wannan maganan ba fa karamar magana bane dan ba ku a wurin nan ne ba ku kai da mai girma gwamnati yaman ba saboda haka duk wata hanya da za a bi a bi a samar da wutan nan ta ɗan ƙanƙanin lokaci ko da ta wucin gadi ne a dai ba su mu samu mu rufe bakin wannan gwamnan hankalin mu ya kwanta to ranka ya daɗe ina ganin me zai hana wutan nan ta bululayan wacce muke bawa kamfani da wacce muke bawa masu kuɗi mu rage ta ko yaya take ni dai duk yadda za a yi ai a samar da wutan nan ko da ta wani ɗan lokaci ne da ta yi mai oda. Yes. Shigo ma. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam yawo? Eh, ranke dare, ga yaran sun ƙara so. Ka ce su shigo. To. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Lafiya lau? Ya karatu? Alhamdulillah. Allah ya taimaka. Maimuna Sa'id. Ma. Ruma Yakubu. Yes. Safara Unura. Ma. Cecilia Friday. Yes ma. Nana Nuhu. Yes ma. To a takaice. Dalilin da yasa nace ayi kiran ku shine kun san cewa tuntunin aka umurce ku da biyan kuɗin jarabawa ko? Yes ma. To lokacin da aka ɗibar muku ya wuce ma'ana an rufe karɓan kuɗin jarabawa. Amma mun nemi alfarma sun ba mu tsawon mako guda. saboda haka duk wanda ta bata biya kudin jarabawanta a cikin mako guda ba sai ta kura sai wani shekara kuna ji na ku bude kunnuwanku kuna min wani abu fuskan tausayi kuna girgiza min kai ni zan biyan kudin jarabawa ku tashi ku bani waje ku fita ku bani waje da Allah kun zo kuna samun wani fuskar tausayi ni zan biyan kudin jarabawa assalamu alaikum kai kai ba amina bace sol ina zaki kina ku hankali ko amina yaushe yaushe kika zo gidan nan kwanan nan fa kika zo kika ce kin zo duba baba ki ne ba ta lafiya ko kika kama hanya yanzu kuma da akwati so kike a zage mu kar ki manta ko da baya na yanzu a cikin kulle kike kuma a cikin aure ke baba ina wuni ba shi ta ki ba sai ki bada amsar zuwa kinan gida baba kudin hayan mu ne ya kare kuma ba mu da halin biya shine masu gidan suka ce mu tattara kayan mu yau yau baba ma ta kwashe kayanta ta tafi shine ni ma na taho gida ga sauran kayan ma can a kofar gida wa baba wa wace ne baba haba mala uwar mijin sambo ka san tunda aka kama shi ai sai ta da gidan suka zauna suke tare kuka zauna eh, eh, wallahi duk wata matsala ke kika jawo mu domin lokaci ni ba su aurenta da yaron nan ba wallahi ba ni san aure da yaron ke kin san ba su auren nan ba ke ka tashi ka biyewa ta san ranta ke ka biye aka zo aka daura auren ga yanzu abin da ya bayyana ha ba malam abu baya wucewa a gurin ka yau aka yi auren nan ga har rabo ya shiga banda ma Allah ya dauki abinsa dan Allah dan manzan Allah bakinka yana da amfani a kansu a yi haƙuri a yi musu addu'a allah ya fito da mijinta lafiya ta koma lakin mijinta haba ke tashi mana kira kyakkyafta ido jawon eh, akwati ke ciki samu dan wuri bi a ciki a daɗi buka ta shigo da kaya fata da ke bai wuce ba ko a ce ya wuce wuri na ni da ke eh, na fita Rayya? Rayya? Na'am. Mangani. Wai na ke makalewa ne sai ta faman kwalla mai ki kira. Dauki abincin nan ki mayar. Ki sa min shi a fridge. Mama, lafiya ko baki ci ba? Wallahi raye yau ba na jin daɗi ne kwata-kwata. kuma ina gudun ka in baiwa san zuciya na in zo kin so in ci abin da zai dame ni shi yasa kawai to ko kifa mama ai gwara ki dinga bin umarnin likita rayya zo zo ba ni guda ɗaya kin ga kar in zo garin gudun kuma ka in ƙiba kuma kin ga in zo olsa ya shige ni a zo ana koran wani ciwon kin ga wani sai ya zo ya shiga ba ni wannan din ma in walsa ya kama ni kuma kin ga lissafin wani ciwon za a koma yi ki tafi min da shi ki sa min a fridge rayya ki sa min shi a fridge na ce karin tambaya anjima a ce min wani ya ci Salma. Na'am. Ya baki karya ba kuma naga hakkin ɗauki makulli kina son ki fita. Mama na gaya miki bana jin yunwa kuma ai na sha otu ɗazu. To ni da gaskiya bana son wannan fice-ficen da kike yawa ta yin sa. Baya min daɗi. Gaskiya. Mama I'm not myself please. Na gaji da zaman gidan nan. Whatever. ki ke kaɗai kwallon kwal sai ka ce mayya ki fito mana ki sha iska safara'u tunanin me kike yi haka na ga jikinki duk yayi la'asar wallahi gaba ɗaya ni duniyar mata dame ni har fargaba faɗa nake safara'u kenan tunani ya miki yawa kar ya zo ya miki illa ki faɗi duk abin da ke zuciyarki ko mata ya ki warware wannan matsalar akan magana kuɗin jarabawan nan ce an ba mu nan da kwana bakwai duk wacce ba ta biya ba sai dai a yi mata rufitin, rufitin? ai safara'u abin da zama dole ya zama dole ya kamata idan mahaifinki ya zo ki je ki same shi ki gaya masa ko Allah zai sa a cin magaci ko ba haka ba haka ne eh ni na rasa mata cewa Allah ya warware Assalamu alaikum. Ah, ah, ah, Your Excellency. Hajjaju. Sanda zuwa. Yawa. Sanda zuwa. Yawa ya gida zauna mana. Bismillah ya gida ya aiki. Ka miki. A'a. Dan Allah ba wani bukatan wani drinks. Ni akwai abin da ke tafa da ni. Haba, Excellency. Ko wani abu na tafa da ke ake tsaya ki sha wani abu ko? Naji, zan sha. Amma da yanzu ki tsaya ki saurare ni tukunna. akwai labari kenan <laughs> wannan yarinya fitinar ta ta ishe ni na rasa yadda zan yi da ita wallahi tallahi wace yarinya ce wannan salma mana <laughs> thank oh, you ba ruwanki <laughs> ya bismillah okay thank you <laughs> gaba ɗaya na kasa gane wa yarinya nan gaba ɗaya ta rikirkita min lissafi wai saboda mun rabata da wannan jarbabban mayataccen yaron eh wai a ce kwata-kwata ta birkice mana a gida abinci ma ta daina ci wai me yake damun salma ne ina jin da ya ƙuruciya ce take damun ta. wa gaya mata ana zama da maki hmm? mutumin da yana ɗaya daga cikin wanda ya yaƙi mahaifinta abin da na gani kenan amma na rasa wani shaidanci yake zuba mata a cikin kunnen yarinyar nan gaba ɗaya ta bijire mana gaskiya dole ki shiga cikin damuwa ni na manta ma ban tambaye ki ba najib ya dawo kuwa mm, dan da kyar ya dawo aini na rasa dalilin da ya saka tun da ya gama karatunsa ya ƙi kwata-kwata dawowa ya zauna can shi da babansa ambassador ai ku har yanzu hajiya kuna kan sharafin ku <laughs> hajiya ke ai kuma kujerar ce kawai kuka rasa <laughs> me zai hana mu haɗa salma da najib ba kya ganin wannan zai sa ta rabu da wannan jarababban yaron da ku shi kenan kanwa ta karɓon nafi da zumuncinmu ya ƙara danko masha Allah alhamdulillah sai dai kuma kash kin ga ku an masu engagement da wata yarinya 'yan ministan ilimi don a can suka haɗu wajen karatunsu to yukan allah to ba damuwa ni bar in zo in tafi haba hajiya muna fira da wuri haka na bar direba yana tafa min jira na tun za a yi gara in je to eh hajiya sai mun yi waya to barin taka miki a'a muna fira mai daɗi kuma za ki tafi <laughs> to ki gaida gida hmm, gaida gida na gode da time ɗinka at least na rabu da wannan damuwar ta yau saura ɗayan to wata damuwa ce bayan wannan na rashin zuwanka gidanmu mana wato salma ba za ki gane ba ne tabbas ba zan gane ba amma ina son ka sani ba zan ƙara kiranka ba kuma ba za ka ƙara gani na ba har sai ka zo gidanmu bye har zai zo na ga tun jiya bai zo ba zai zo mana mm, kar ma ya zo daga yadda za yi da shi ki sama abin da yake bani mamaki da shi sakin faɗa da har yanzu bai gane magana pregnancy din nan ba kikin ga yadda ya tsuri hankalin sai tashi ba kar ki so ki ga yadda shi sai kera wallahi baratu kinga malam ali yana nan sai yanda kin ga dan halak kuma ba zan dauka ba to in ban gara shi ba ya zai ya gane <laughs> kin ga ya sake kira hello ok to ga nan amma lalaka ban minti biyu zuwa uku mm -hmm. bayyana yana kofar gida ya fa kamu Menene kuma? Dama akan maganar kuɗin registration din na gyaran practical dina da na faɗa miki. to shi ne suka kara min magana ke na gaji tun da kawun ki ya rasu ban huta ba don haka yanzu ina buƙatar hutu ki je mahaifiyarki ta biya miki tun da tana da gonaki kuma ana mata noma ko yanzu ke fa'iza kina nufin sai ki je ki samu mahaifiya ta gaya mata cewa kina ɗauke da ciki na ƙwarai ko me zai hana tun ya sha ake da yaƙi ci yaƙi cinyewa so kake asiri na tunu duniya ta san halin da nake ciki ko kuma so iya iyana su gane ina dauke da juna biyu fa'iza ba abin da nake nufi ba kenan sannan kuma ba abin da nake so ba kenan amma ni a tunanina me zai hana gaskiya ki fara rabuwa da abin da ke jikinki dakata ok har yanzu kana kan bakanka kenan to lallai ka shirya haɗuwar mu gurin hajiyan ka gobe wallahi kin ga tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya ah? ki tsaya mu fahimci juna dan Allah ki tsaya mu sasanta kanmu magana nan ba su taje gurin mahaifiyata ba wani irin fuskantar juna zami a tunanin mun gama fuskantar juna tun tunai hajiya kin san fa ba ta da lafiya rashin lafiyar ta ba zai hana ta biya miki ba hajiya dan Allah ke dakata kake ishe ni da magiya akan abin da zan ci kina ji wallahi za mu haɗu gaban mahaifiyarka kuma za ka ji halin da muke ciki yanzu kin gane ke ke ko me same ki hajiya ce wai me yasa bara ta ke kuka eh na zan sani ko baka ji me ta ce ba hajiya ce kaga hmm? eh? me maganar abin da ke gaban mu mu dan ba wannan ne a gabana bane okay yanzu Allah taimake ka Aminu. in Allah da daga nan sai can samu je ka zauna godiya nake da amin yi musabi ai ma samu albarkar juna ko mai girma gwamna duk wanda Allah ya ba dama ya zo kusa da kai har ya ganka ina gani ai ba wata albarka da ta wuce wannan to yanzu akwai wata matsala ne eh mun jira ne a kira mu kan maganar sababbin kwangiloli da za a raba hmm. sai kwatsam muka ga sanarwa a jaridu hmm. kuma gashi kwanakin baya akwai asara da muka tafka sakamakon kayanmu da aka kama hmm. to eh, gaskiya ne an yi sanarwa a jaridu saboda haka ka'idar ba da kwangiloli take a ba da sanarwa wanda yake da sha'awa ya kawo sunan kamfaninsa da takardu da kuma rekod na abubuwa irin ayyukan da ya yi a wasu wurare in yana da rabo ya samu musamman ya ce ka'ida mai girma gwamna mu da muke kusa da gwamnati muna tunani kafin kowa ya sani mu za a fara gayawa eh, kuma sai gashi kawai muka ji wannan labarin a jarida kuma yanzu ba ma wannan matsalar ba amma kusa rufewa to ai yanzu ma ba ta ɓaci ba tunda ai ba a rufe ba ko kana iya zuwa ka jarraba sa'ar ka kawo takardu da duka ka'idojin da ake nema in kana da rabo sai ka samu amma ni kaina ai zan fi son a ce ku kuka samu Allah ya taimake ka kamar mu da muka bauta jam'iyya ai ina gani ba sai mun bi dogayen ka'idoji ba to babin doga doguwa hanya ko doguwa ka'ida ba ce illa sharaɗin ne a cika ka'ida kowa ya zama ya sani kai ka kawo wannan ya kawo mai rabo da kuma cike ka'ida wanda doka ta yadda shi za a ba saboda haka idan babu wani eh, abin ko ta magana ina da uzuri zan shiga mitin ne yau da Allah ina magana da manajan gidan wutar lantarki ne kai ne muka yi waya da kai yanzu? Eh tabbas ni ne. Yawa. ranka daɗe mun samu labarin cewar kun tattauna wasu sirri da mai girma gwamna Malam Adamu. kuma sai ake ganin kamar wato gwamna tana kokarin ta kwace muku lasisin kamfanin ku. Ka ga malam. To yanzu dai ban da lokaci. A tara a gaba ko? ran kai daɗe me gaskiyar lamarin wato idan gwamnati ta wannan idan wannan abin ya tabbata ko kuma wato wani mataki kuma za ku ɗauka. Kai da ka sai an jima. ranki daɗe kan na yi compilation ɗin suna abin ya ban wahala. Salamu alaikum, salamu alaikum. Salamu alaikum. Yanki barka ne. Yawwa. Allah barka ne. Eh, barka ne. Ah. Lafiya lam. Lafiya? Dama wajen kenan zo. To mu shiga daga ciki. ina da ya a makarantar nan ina so zan za ta jani jaraba fita a wani shekaran shi yasa na zo wurin nan don jiya za a yi ajinta nawa ita yarinyar ess2 take ya za a yi haka ina shekara mai zuwa su zauna jarabawa ai na sani ina so ne ta fita a wannan shekara din ne shesa. yasa malam gaskiya wannan bukatar da ka zo da ita ba za ta yiwu ba ranke daɗe ga fayil ɗin nan zan je ga senior master to shi kenan eh. ka dawo an jima to shi kenan sai mu ƙarasa tattaunawa akan sakon zonal officer to shi kenan insha Allah zan dawo to madalla malam ka yi haƙuri ka bari lokacin ta yanzu yanzu idan ka cire ta abubuwan da za a koya mata a gaba ya za a yi da shi to shi kenan na gode malam malam baka ji ba baka ji ba zo eh kai zo ni ne exam officer na wannan makarantar kuma duk na ji irin abin da ka je ma da hajiya shi kash da ma ni ka samu da tuni an yi an gama wai me kai ka gurinta an yi sani ba ka bani sunan yarinyar da na ajinsu sai ka ɗan yi wani abu da zarar an fara jarabawa sai ka kawo ta ta zauna amma za ta cinye dukan kwarai da gaske ni fa na gaya maka ni ne exam officer na wannan makaranta eh. yanzu ya za ki to naira dubu ashirin za ka bayar idan kuma zana mata za a yi kaga kuɗi ya ƙaru dubu talatin da biyar za ka kawo da zarar sakamakon jarabawa ya fito sai ka zo ka karba mata yawa a a dan basar basar ba anan ba ba anan ba madan ji daga dan nan gurin ya dan fi yawa yawa to yawa ya baka kirgawa ah ai ba sai na kirga ba ni da kai an mun zama daya haba na yadda da kai ai haba na yadda da kai to madalla yanzu ka san wani abu ko duba ka ga wancan ajin da kake gani eh. wannan mai windunan guda biyu mai gobe idan ka kawo cikon dubu ashirin din ah. nan za ka zo ka same ni kana ji ko eh, to madalla tam na gode fa na gode suna ah, na malam zayyanu eh malam zayyanu to madalla to shikenan sai ka karaso eh, a nan za ka same ni fa to madalla yawa Rayya! Ya haƙuri na barki kina ta jira. Rayya! A'a. Yare na ina ta makale ne. Aiki kyale ta hajiya. Ta gama kewaye gewayen ta gama zagaye zagayen ta ina nan ina jiranta. Za ta zo ta tadda ni inda nake nan. Tsare, bari magana. Ke rayya, duk abin da kike ki bari ki zo ki same ni a nan falo. Ki ban mara ma aikin. kenan, kin san abin da ya kawo ni Kafa ta kafar ki. sai na tafi da ke kafa ta kafa ki haka za ki mu da abin faɗe ba da ban hajja ta ta kira mu ta gaya mana ba muna nan muna ta yawon neman ki ni wallahi ba zan koma ƙauye ba ai ka koma ƙauye ya kama ki dole ki koma ƙauye dole ki koma ƙauye kafa ta kafa ki sai ki koma ƙauye a <laughs> ah, iya ni fa dama na yi shiru ne ban magana ba saboda yarinya tana wurin amma tsakani da allah yadda rayya ta daɗe a cikin birni yanzu a ce an ɗauke ta an mai da ita ƙauye kuma gaba ɗaya zaman dindindin tsakani da allah zai bata wahala don gaskiya abin da ya sa ban magana ba tun da farko tun da kawunta ya ce zai aure da ita to ba na son in yi magana ya zama wani abu yanzu hajiya tana da tukamemi wanda za ta fito da shi da zai aure ta yanzu to a sani na dai gaskiya babu amma ni da a tsari na maso nake ta koma karatu amma bari mu kira ta tukunna ko rayya rayya zauna zaɓi biyu zan baki a cikin binnan ki zaɓi ɗaya na farko ko dai ki koma karatun da ba kya sanyi na biyu kuma in a cikin samarinki akwai wanda kike so to sai ki fito da shi eh to hajiya amma bakin san har yanzu yakubu na ke ke ke dala me yau me kuma wani yakubu ba na son shashanci da Allah hajiya wani ne kuma yakubu wala shashancin ta ne kawai da shirme to na ji ki haƙuri to tunda dai har ta amince da za ta koma makarantar ina ga sai a bar magana tunda dai dama yaran nan ba san shi take ba kuma tun yanzu kafin a ɗaura aure ma ta fara guje-guje hajiya dai yadda kika ce daidai ne Allah ya sa ga shi alkai to yanzu ki tashi raka ki ko abinci ne dai ba so in ci kuma sai na ci sai na ci zan tafi Malam. Hmm? Tun jiya muke ta zaman jiran ka har dare i da ba. Ai ba mai ba. Mai haka ne. Da mun magana yarinyar nan nake son ne maka. Kaga sarrafa jarabawar nan. Ah. To amma da Allah ya taimako sai suka bude ta. Yan sun bude fa amma sati ɗaya za a yi. Duk wanda bai biya ba magana ta ƙare a kansa. Shi na ce to bari maka magana ko Allah zai sa a tallafa mata. to yanzu in mai ni me zai yi me zan miki to yanzu malam ma dubi yarinyar nan mu zuba mata ido kawai mu dinga kallanta ina tunanin kawai abin da ya kamata a yi ba kawai yarinyar nan barin ta shi yafi kawai in ban da azira ido me za a yi me za a yi mu batta haka kawai babu taimakon da za a yi mata to yau ga daya yanzu ka bai ita wannan eh a ta dora mana nauyi ko zama ta ba dora nauyi bane eh dora nauyi na sani mala na san kana cikin matsaloli da yawa amma a yi haƙuri ita wannan yarinya a tallafa mata a samu yadda za a yi to me zai hada mala mm-hmm. garance idan ka je rancen nan shi ma rufin asiri ne idan aka karɓo sai a zo a tallafa a yarinya nan sai a samu ajiya a hmm. taimaka jerin hmm. rance eh. karɓo kuɗi kuma a saka rance rufin asiri ne shi ma na rufin asiri a rance don yarinya ta karatu ba arziki ba ne ba malam ba arziki ba ne wannan dai sai ta karatu sai dora ba shi a kai karatu ba za ta yi na rufe karatunta ba za ta yi ba kawai ta zama ta kawai ba karatu ka gani ban samu karatun nan ba ita kuma ka ce ta zauna a gida babu in ta zauna a gida za a yi biyu babu dan Allah dan annabi ai dari babu ai dari babu mara kunya shi zaki zo ki so bace wani a gida in ta baki in baki in baki ruha wani baki in ban je ki to ina Allah kuma ka meke fita zan yi ka tsaya mu karasa magana karasa magana eh a sanya ya za a fito da magana wannan magana kina da karashi wannan magana da karashi ai da je wannan magana karin jagin don Allah to na ci ba za ta yi karatun ba ina za kamala minti biyar md allah shi taimake ka ne muna yi mun yi maganganu da shi da dama kuma da fari kamar abin arziki amma cikin maganganunsa guda uku su suka fi tayar man da hankali allah su taimake ka cewa yana gab da ya sa mana doka ta ɓaci akan harkar wutar lantarki sannan kuma ya ce doka ta ba shi dama na sa'an shi lasisinmu da muke ba da wuta a faɗin wannan jiha. to kuma nan muna da matakai da za mu bi sannan kuma ya ce to maganin da ya faɗa ta ƙarshe wanda ta fi tayar man da hankali cewa ya yi yanzu zai satin kwamiti zai shirya fana kuma na ƙwararru waɗanda za su zo su bibi harkar nan tun daga inda muke ɗibo watan daga can manpower generation da yadda muke shigo da ita wannan jihar da kuma yadda muke rarraba ta lungu da saƙo na faɗin wannan jihar su a nan kaka ba san suwaye zai ɗauko ba ba san suwaye za a kafa ba to wannan ita ce babban abin da ya fi ɗaga min hankali allah shi sai muke ka amma wannan gurgun magen yana so ya wuce mu kaɗe da rawa gaskiya ne ranka ne haka ne haka ne muddin ya kuskura ya shiga gona ta zai gane kuskurensa ya dai kamata haka ya kamata ƙwarai kuwa to shi kuma dan jaridar ba to shi kuma haka ya biyo har ofis ya dinga min waya ya zo ya same ni shine sai shiga mun tambayoyi ya ji an ce mai girma gwamna ya kira ni mun yi mitin da gwamna me muka tattauna kuma raina ya riga ya ɓaci amma ban ce mishi komi ba kawai ce mishi ne kawai tara a gaba to ta nan kuma ya ballo? eh wallahi ranka amma duk ɗan da ya uwarsa ba za ta yi bacci ba Allah shi taimake ka to tabbatar shi ma ba zai bacci ba